To jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa. Kamar masu kallo dai yau kwana hudu zuwa biyar e, za mu iya cewa an ga sanarwar cewa John Cena baran horo Allah ya masa rasuwa. To bayan kwana ɗaya kuma sai wani labari ya zo cewa John Cena bai rasu ba John Cena nan dare aka samu muryarsa aka fira da shi daga e, eh, marabanyanya inda Ali muneto da Idris Bambarewa mai gidan maraba suka tattauna da shi John Cena to yau kamar yadda a firar shi bambarewa ya yi alkawarin cewa ranar asabar John Cena zai zo maraba to ni ma ga shi na yi tattaki na zo har garin maraba wanda gobe ne ajo na wato abba dogon bahagon abban cisco wanda zai ajinsa gobe yadda a sanarwar mu za ku ji cewa mun za a yi dambe akalla kamar guda goma inda muka sanar da dambe din to yau gashi ni har na garzayo zuwa maraba kuma na yi karo John Cena baran horo ga Idris Bambarewa daga bakin sa aka fara jin wannan magana cewa lalle Bambarewa eh, shi eh, John Cena bai rasu ba to da farko na zuwa farko za mu fara ji daga bakin Bambarewa a ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ah, sunana Idris Umar Bambarewa sarkin yakin kungiyoyin damba na Najeriya gaba daya ah, kamar alkawarin da na gaya muku ne muka yi magana da Josina muka yi magana da yan uwanshi da ma'aifiyar shi cewa yana nan da rai mun gayyato shi don ya zo wannan gidan dambe inda ya taso tun da safe ya zo dama Josina dan Nasarawa ne kuma muna tare da shi kusa da kusa saboda haka mu muke da kyakkyawan labari duk wani game da shi kuma gashi nan Allah ya sa mun kirawo shi kuma ya zo saboda haka ga munan muna tare da Josina yanzu a gidan damben Maraba a inda gobe za a gabatar da ajo na dogon bagon Cisco sannan Justina yana da jawabi da zai yi ma masoyan shi da kuma 'yan kallo daga bakin shi 'yan kallo kuma sai su biyo su sha bayani daga bakin shi Justina kenan kuma gashi nan muna tare da dan uwan shi wanda uwa ɗaya uba ɗaya yayan shi ne wannan sannan kamar yadda za mu faɗa wanda ya niyan taimakawa Justina za mu ba da number account wato na Alita Majisur kenan wannan sakatare na wannan kungiyar dambe. wanda ya niyan taimaka mishi wanda kuma ya niyan ya bashi in Allah kai mu gobe da safe zamu gabatar da shi a gidan dambe wanda ya niyan ya mai alheri ya mai alheri saboda ya koma gida yana nan yana shan magani kuma alhamdulillah lafiya tana samuwa to kafin mu zo gaba ga account nan ba bara mu je kan shi altablet eh shi John Cena Barangoro don sina eh ka samu labarin cewa ta rasu eh tabbas ne na samu labarin cewa na rasu kuma eh gaskiya eh kuma gaskiya dole ne mutane su abun abun ya girgiza mutane saboda sun san da cewa gaskiya John Cena din nan fa gaskiya bai da lafiya hakan sosai a jikin shi yasa dole abun mutane su ji tsoro ko ni ma na ji tsoro ko ko ko ki nake gida ma wallahi na ce ma John Cena lokacin eh? wannan labari ya ishe ka cewa ka rasu yaya kaji gaskiya ni ma na ji tsoro ko ba haka ba ka san maganar mutuwa ai abin da ya gaya mana kenan ai mutuwa eh na ji tsoro wallahi ko ni ma na ji tsoro ina zuwa to misali John Cena daga wani rana ka ji cewa labari ya ishe ka cewa ka rasu daga wani rana ne ka fara jin labarin cewa labari ishe ka labari ishe ka cewa ka rasu eh ina ganin daga ran alhamis ne ko juma ne na fara jin labarin cewa wai na rasu to da wannan labari ya ishe ka rasu ya kaji gaskiya da wannan labarin ya ishe ni gaskiya na ji na ji tsoro kuma gaskiya kuma na ji tsoro gaskiya ko ba haka ba maganar gaskiya na ji tsoro sosai wallahi don sina wai ka sau dauki wani wani tsawon lokaci baka da lafiya gaskiya na dan kwana biyu don a misalin dan ya kai watanni ko kuma shekaru hakan nan wurin ya ce ma shekara biyu ko uku haka nan da ban jin daɗi sosai ko shekara ɗaya ko biyu haka nan dai me yake damun jasina ne kam ka je asibiti a gwada ka hmm. eh to gaskiya ta bangaren numfashi na hakan nan da gaskiya ina jin wani sai in na wani motsawan sosai hakan nan gaskiya sai dinga jin kamar numfashi na je yake kamar dai dan jini dai bana dai duniyan dai gaba ɗaya dai nan ka je asibiti an gwada ka eh gaskiya yanzu dai kan a cikin halin da nake ciki yanzu har na samu ma na zo nan gaskiya da sauki eh amma ka je asibiti eh na je asibiti me aka ce maka da ka je asibiti eh to mu na je asibiti an mun gargadi dai kaman ta bangaren hayaki ne ko dai kayan sanyi hakan nan dai wani hayayan ka daina shan hayaki eh, Ya mun gargadi kan kayan sanyi hakan da kuma hayaki da hayaki to ka kiyaye wannan doka din gaskiya na kiyaye sosai wallahi to daga lokacin da ka kiyaye John Cena ya ka fara jin jikinka gaskiya na fara jin sauki har na samu karfin daman ma ta yi dogon tafiya yanzu har marabayan ya. John Cena kai dan dambe ne wanda kai suna kai tashe wanda duniya ta san ka harkar nan ta dambe ba wanda bai fada a hannunka ba. John Cena kana da masoya mutane sun firgita jin cewa ka rasu to yanzu ga muna tattaunawa da kai cewa baka dan da an ji murya ne yanzu ga kan live ana kallon ka a bidiyo masu kallowa su ganka me zaka ce masoyanka eh, to gaskiya ina kiran masoya na da Allah su taimaka min saboda in ƙara samun ƙarfin lafiyar jikina hakan nan hakan ne to ka mu zo mu kara dawa kanka bara mu je kan dan uwanka eh wannan shine dan uwa na John Cena kuma kusan za mu iya cewa shi ne jininsa ne dai eh, da farko suna Ahmed Yunus Bawa to buɗe murya ba suna Ahmed Yunus Bawa Mala Ahmad John Cena kuna tare da shi ya yanayin John Cena yake gaskiya a yayin da ya zo da farko gaskiya ban da nan ma irin an ce John Cena zai washe gari tashi waye gari ba bare ka ba gaskiya ba ne jan ka. amma da ya tsara shan magani da kuma yanayin kula da ake bashi gaskiya yanzu cikin alhamdulillah sosai kan wallahi John Cena ana tunanin kamar TV ne da ne shi hmm. haka ne eh kuna kuna kiyaye wannan haka ne ko ba haka bane ana kiyayewa sosai kan kuna kiyaye wannan dokoki na TV saboda in dai TV ne aka ce an kiyaye dokar su za ga mutum ya warke eh sosai gaskiya kiyaye wannan doka gaskiya ana kai ana kai ma ana kan kiyayewa ana kan kiyayewa to yanzu kai a matsayin sa dan uwanka dan uwansa me kake bukata ga masoyansa eto eh gaskiya masoyan yanzu suna ina bukatan taimako ne kawai nasu zuwa gare shi so da kasan ayin jinya kuma abubuwan da ya gyanu gaskiya dole koya ne dai kasan da suna yi mina da sauransu shi kan kanshi akwai personal problem shi da kila yi biya da bukata wanda ya yi ba tare da ya tambi wani sauransu ba tunda ba aikin kuma yanzu yake yi ba gaskiya magana kenan so taimako nake bukata gun yan wa musulman yan uwan nan suke da kuma yan wayan dambe da musu ya yi tare da su na bukatan taimako ne na shi da wanda dai Eh, bare gaza ba kawai mu ƙara dawa kanka bara mu je kan shi sakataren kambarewa to masu kallo kusan za mu iya cewa muryar da kuka ji na tattauna da John Cena eh, ɗaya daga cikin manyan yaran Idris Bambarewa ne mai gidan damban marabanyan ya kuma shine sakatarensa eh an ce John Cena na buƙatar taimako kuma ta hannunku aka ji wannan cewa ma John Cena bai rasu ba eh, ta yaya za a taimaka John Cena eh to hanyar da muka biyo wanda za a taimaka sina shi yasa muka kirawo shi a da jama'a ku yi hakuri salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a suna Aliyu an fi kira na da Terminator Ali Terminator a dalilin da yasa muka kira Justina kenan tun daga garin su ya zo nan marbayanya saboda muna so jama'a a haɗa ƙarfi da ƙarfe duk mai hali a ɗan taimaka mai da abin da ya samu mm. sannan kuma za mu ba da account number duk wanda yake da hali wanda baya kusa zai iya taimaka ta wannan account number da Allah inda kai hali a taimaka a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimaka wa Justina barin horo. Eh Alita mu ne to kafin a zo kan account number za mu so ka faɗa nambar wayanka a cikin wannan fira domin wasu za su tuntuɓa kila ba su da account kila amma za su je za su kira ka waya su eh, ta wannan hanya su da fa za ka fara faɗa nambar wayanka kafin mu zo kan account. Ah nambar waya na shine zan faɗi da turanci 080 3607 4177 ka ƙara maimaita 080 three six one a uh, zero zero zero one Haka ne. To Alita mu ne to idan aka tafi kan account number ta wannan hanya masu taimako saboda John Cena da masoya kuma John Cena dai kowa ya kalli John Cena da ya san bai da lafiya. To wani hanya za a tura John Cena wannan taimako saboda taimakon ya zo gare ku kuma ku za ku ɗauki wannan nauyi wajen taimako wajen bashi eh, Akwai account number dina wanda dama ni nake uh, mu'amala da su muna kira muna kiransa daidai batun rashin lafiyarsa mm. saboda haka zan bada account number na duk wanda yake da hali goma ashirin talatin mai hali za a bashi account number nan a inda hali ya tura saboda haka a za mu bada number wayan access bank 005 884 7992 a mai ta 005 884 7992 access bank aliyu usman Akan. To masu kallo kun saurari akawun nan baki wanda shine za a taimakawa John Cena barin horo. To za mu ƙara ka dawowa kan John Cena barin horo. John Cena ka ji account nan da aka bada na wanda za a taimaka maka. Ka ji ka gamsu da wannan account nan Na gamsu da shi. To to John Cena kamar yadda na gaya maka akwai kungiyoyin dambe wanda duk sun ma har wasu ma sun fara shiga sun yi ta'aziyan ka cewa lalle ka rasu kuma ba laifin su bane su ma sakon da suka sani ne lalle wannan ya nuna su masoyanka ne to John Cena me za ka ce wa ƙungiyoyin dambe ƙungiyoyi wato na ce dambe masu gidajen dambe kenan eh to gaskiya a yanayin jarintaka da kuma kokarin dambe na ni jansi na baran horo da suka sani tun na ajiyar horo tun na ƙarami na ɗan matashi ɗan sun sani eh da Allah ina kira da ɗan su Aminu Goje Anas Shiyama kwamfarewa Idris dan sokoto tambuwal soja eh, chairman soja namina ali zuma sarkin yaƙi ali zuma duk ina kira da su don Allah su Umar Fiyalu su Umar Fiyalu don Allah da Annabi su san halin da jas suna ke ciki yanzu su Shaibu soja su Shaibu soja ba karfin samun dambe nake ji shi yanzu ba don Allah da Annabi su sace tsaye su taimaka mun nema ɗan abin nan to to masu kallo John Cena eh, kamar yadda na ce akwai sauki a tare da kai akwai alamar sauki ko kana jin alamar sauki gaskiya akwai alamar sauki sosai to John Cena za a kiyaye musamman wajen dokoki eh, da ka'idoji da likitoci suka bada za a kiyaye wannan dokoki din idan aka ce an samu irin wannan taimako za a saboda idan aka aka kiyaye to za ga lafiya ta samu to John Cena bara mu kara koma kan dan uwanka to mun saki da kanka ka ji account number da aka bada ko eh haka ne ka gamsu da wannan account number na gamsu sosai sosai to idan aka tura wani account number kusan za ka duk wanda mai taimako me zaka ce da masu taimakawa dan daga shi an bada account number to gaskiya dan na godiya ne da duk wanda ya taimaka mishi godiya zan mishi saboda a rayuwa yanzu duk wanda zai taimaka maka da wani abu da ya shafi kudi gaskiya to ya buga ya gama komi gaskiya to kaga kuma ya zama dole mu yan wani muna muna muna godiya kai gaskiya to masu kallo za mu iya kusan karshen wannan fira kenan idan masu kallo sun ji wannan fira kamar yadda muka tattauna da shi John Cena wanda da ake ganin cewa John Cena ma ya, ya tafi ga kabari to yanzu ga John Cena ina da rai kuma yana neman taimako a wannan akawun number da Alita Taminato sakataren Idris Bambarewa ya faɗa duk mai taimako mai naira mai silai mai kwabo taimako baya kaɗan in naira hamsin ma kake da shi zaka iya tura a akawun number? in naira ɗaya kake da shi zaka iya tura a akawun number? duk bai ɓaci ba to masu kallo idan kun ji wannan fira John Cena kenan kuma yana neman taimako Allah ya bada ikon taimakawa Alta Munete kuma mun gode da wannan kokari da kuka yi wa John da kuma labarin ma da ya zo cewa John Cena bai rasu ba gare ku mun gode Allah saka da alkhairi mun gode